dole shi na nawa shi takwas ne bakwai za mu yi karatu mu na littafin ismail muslim littafi mai albarka da ke koya mana azkar da addu'o'i da aka ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suka shafi rayuwarmu ta ibada da rayuwar mu ta duniya da dukkan kuma dai abin da muke a matsayin mu na musulmi mun gama karanta muqaddimar da malam ya rubuta wanda a ya ambaci ayoyi da hadisai akan falalar zikiri da yake shi ne littafin da kansa ya yi sharhin littafin na ga wani abu mai fa'ida da ya ambata wannan sharhi nasa shine ya ciro wasu fa'idodi guda saba'in da uku fa'idodi na yin jiki ya ciro su daga littafin alwabin sayyid na malamin ibn qayyim rahimahullahu ta'ala kuma ba tare da wani sharhi da iya fa'idoji kawai ɗaya biyu uku har saba'in da uku sai na ga ya kamata kafin mu fara babin farko na zikirorin mu ji waɗannan abubuwan don amfanin da na ga akwai a cikinsu fa'idoji da amfani amfani da alferai da daɗi da yake cikin zikiri guda saba'in da uku shi ne za mu karanta sama sama da ba wai da wani sharhi mai yawa ba malami yana cewa fawaidu zikri wa samaratuhu wa manafi'uhu fi dini wa dunya wal akhirah fa'idojin zikiri da sakamakonsa shine samarat dan itacen da za ka tsinka daga jikin bishiyarsa ka amfana da shi shi ake ce to fa'idoji na dikiri da kuma sakamakonsa wa manafi uku da amfaninsa amfanin dikiri a addini da amfanin dikiri a duniya da amfanin da zai maka kuma a lahira da su ne abin da malam يأثر shiro للذكر فوائد وثمرات ومنافع ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله منها ثلاثا وسبعين فائدة من ابن القيم يا أمتي فائدة بدا سبعين لأبو ملخصها على النحو الآتي لا تدعي سامخ سوء yadda aka takaita su shine kamar haka zan ambata haka da sauri kuma da ya ambata don dai mu samu fa'ida insha Allah sai zama nan gaba kuma sai mu tashi akan su zikirorin da wani babu ya fara ko kuma da ke akwai littafin a hannunku sai dai waɗannan ba sa hannunku amma na ambata mana inda suke ga wanda yake so sai zai iya koma yace awwalan na farko يطرد الشيطان في ذكري yana قول الشيطان idan zikiri ba zai ma wani amfani ba sai kore maka shedan daga gareka ka to wannan ya ishe ka amfani a ce shedan ba zai kusance ka ba wa yatma'uhu wa yakfiruhu ya tumkuke shi ya karya shi za ka kana kan maganin shaitan shaitan nan kuma abin da ake nufi iblis da zurriyarsa aljanu da shafarsu da tabawar da za su yi wa ɗan adam da cutar da shi da za su to zikiri yana kore wannan duk wanda yana binci zikiri Allah yana tsare shi daga ake shaitanu sun taba shi aljanu sun shafe shi ya samu taɓin hankali da makamantan irin waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya tsare mu ya tsare ƴaƴanmu da matan mu manyan su da ƙananan su abu na biyu azzikru يرضي rahman shi zikiri yana sanya samun yardar ar-rahman sa Allah ya yarda da kai in dai kana ambatan ka to Allah zai yarda da kai abu na uku zikiri yuzilu al-hamma wal ghamma an al mun yi shi har a hudu ba da muka tattauna ko zikiri yana gusar da damuwa da bakin ciki daga zuciya in kana cikin damuwa da bakin ciki na zanci zikirin Allah za ka ga Allah ya ɗauke maka wannan damuwa da bakin ciki insha Allah alhammu shine damuwa da ta auku kake neman kana ta tunani ko in ce tunanin da zai dame ka wajen ya za ka fita daga matsala shine hammu ranmu kuma shine abin da zai lullube ka a yanzu halin da kake ciki na bakin ciki da damuwa damuwar ka ta yanzu shine hammu ka rasa yadda za ka yi da shi kuma tunani akan damuwar shine hammu akwai bambanci ko ba bambanci yau damuwa ko ta talauci ko yunwa da matsaloli da rashin lafiya a yanzu gamni kana cikin gamni tunanin mafita har ka kasa bacci shi kuma ne hannu to in kana lazimtar zikirin Allah Allah zai cire maka wannan da wancan har huzun huzun kuma shi ne bakin ciki akan abin da ya kuce hmm. أبو لغض يجلب للقلب الفرح والسرور والبسطة في ذكر مؤلف ينا ساو وزوتيا فلنتكي بمرنا بسام سوي هذه كاسة تكسكر كان سنة سوادة فنسير حوثي كما يقول الله فدا ألا بذكر الله تقوم إن الأمور ka samu ka ji kawai kana farin ciki sai a ga mutane suna ta bakin ciki sai kuma a gansa kana murna la'alla ma wani kan bisa Usman duk damuwar ne da ake ci a duniya wanda har kana da lokacin da za ka yi dariya to ka dariya ba ne ba su zai kashe kansa ne duk bakin cikin da za ka yi a kan rayuwa wata duniya ce ta kubce maka baka samu ka koshi ba baka samu ka ce da yaya ba ka samu abin da ke aljihun ka ba zai isa ba yau ba abin da zai aku ba abin karyawa ba kaza da kaza to in baka samu ka gode wa Allah akan kana da lafiya kai farin ciki kai murna ka saki jikinka bakin cikin ba zai maka maganin wannan yunwa ko ka taɓa ganin bakin ciki ya yi maganin wata damuwa da ke sai dai ta ƙaru eh, ka ga mutum har ramewa ne hawan jini ya zo matsaloli su zo yau ka samu gyara sai ka samu barna za ka in kana yawan ka zikiri za ka fita daga irin wannan damuwar sai fa da wahala ka ji an ce ga musulmi wanda ya san musulunci ya tafi wata gona ko wani wuri ya ya kanka ya fi kanka wannan ba kwan abu da mutane suke ɗaukowa yanzu a fina-finai da suke amma duk mutumin da ya yarda da Allah to ba zai kaga wai duniyan nan wai saboda ya shiga talauci wanki ya rasa kuɗin da zai auren ya'ya ya'yan sun yawa wannan baya karatu wannan an rasa duk da za a ba abin da za a kima to me amfanin duniya sai tafi bayan gari wa duniya wannan rashin hankali ne babu wata damuwa a duniya wadda ba a samu wanda ya samu irin ta da fiye da ita ba za ka Allah ka da wani abu ba maganin ka shine ka rasa wa kanka rayuwa ba ana ba da labarin wani mutum a rayuwarsa ya tashi maraya da ya tashi maraya yana ya kasa cin jarabawar da za ta kai shi bayan ya yi karatu da kyar karatun na firamare fitan da bai ya kasa cin jarabawar da zai yi ya je ya gyara ya gyara takardar ya samu jami'a ya kasa wucewa jirgin karatun yake ya dawo matsala ta zo masa ya shiga harkar neman wata har suka yi aure aka haihu ba shi da aiki ya je nan bai samu aiki zai je nan bai samu aiki ya kama leburanci ya yi wannan ya yi wannan ya yi wancan ya kasa tsayawa wuri guda sai da ya kai shekara da biyar bai samu abin da zai ji daɗi a duniyan nan shi wata ranar ya zauna yana rubuta takarda zai sallama da duniya zai je ta kan yana shirin mutum sai wani abu ya zo maka ya ji kawai ya tsoron sai watsi da takardar ya tashi tashin ka kawai sai wani kira shi ya ba shi gyaran kofar wurin abincin shara da mai wannan practical abu ne na rayuwa na wani mutum da za ku yi mamakin yadda rayuwa ta ba mutum ba ne amma ana ba da misali da shi a irin wannan yadda mutum ya sha wahalar rayuwa sai daga baya a cikin wannan aiki da yake na leburanci yau wannan gobe wannan yau wannan gobe wannan har Allah maɗaukaki ya ba shi ɗan wani abu na koyon dafa abinci ya koyi dafa abinci shi ne kawai abin da ya ɗi shi ke sai fara aiki a wannan restaurant na wani yana yi yana yi yana yi a hankali a hankali sai wata rana sai ga ya mallaki nasa restaurant ana nan ana nan sai ga shi a amerika ba mai restoran ɗin da ya kai na a shekarar tamanin da biyar har ya kai tamanin da takwas amma shekarar tun da biyar ɗinsa na farko zuwa lokacin da yake ƙarami ka duba ya ta zama wani su musulmi ne wannan abin darasin ya faru da su ina da musulmi ne imani in ya hada da irin wannan da zikirin allah da sallah da kula da addini ta sun gaba zai shiga cikin irin wannan bakin cikin shekara sittin da biyar a lokacin zai ɗauko takarda zai kashe kansa zai rubutu cewa in ya mutu a yi kaza a yi kaza a lokacin sai Allah juya masa wani abu shi nan kuma ya ci gaba sai zama yana cikin manya-manyan masu kuɗi da ake amma da duk wanda ka gan shi da kuɗi to ba da ba haifa ba zuwa yayin da shi lokacin da aka haife shi aka haife shi da shi kuma karkai tsammanin kai da ba ka da shi Allah ne ba ya kanka kullum muna wannan ne sam sam ba wani ke alamar cewa Allah yana san mutum ko ba ya san ka yana da kuɗi ko ba shi da sifi baka san abin da Allah ya ajiye a cikin karkai gaggawa in dai duniya ce ka jira kai wa Allah hakuri ka kwantar da hankalin za ta zo ka same ta wata rana sai ka ga kai kake ba da ita bayan ko kai kake neman a da saka kwantar da hankali kada ka bari ka rabu da Allah kada ka bari ka fushi da Allah kada ka bari ka kai karar Allah gurin dan adam ka je kullum kana ba da labari wallahi yau lamarin duniya nan din yanzu ya za yanzu haka za a ci gaba an yi lamarin nan kullum ka buɗe wa kanka ƙofofin samun abin da ake cewa hope zuciya in sha Allah abin nan ba mai tabbata ba mu muna sa ran wata rana zai wuce wata rana in sha Allah za a zo a ji daɗi sai ka je zuciyarka ta kwanta ta samu wasu nutsuwa na san dai akwai wahala wani zai ce duk da kuma ga mana wannan kila ku kun dan tsallake ne babu wani wanda ya tsallake a zamanin nan wala ko ka nemi yadda za ka gyara rayuwar ka ji daɗin ka kwantar da hankali in ba haka ba wannan damuwar maganin ta ba shi ne wannan matakin da ka ɗauka na baƙin ciki da damuwa da ƙin kowa da gaba da mutane don ka zo nuna jin daɗi ka ce masa azalimi duk wannan ba maka magani ko ka haɗa kai ka je ka shiga harkar shaye-shaye ko shan zai shan ƙwaya zai maka maganin bakin ciki je a jefa ka tace-tace a shiga ciki na mutum ya koma kidnapping eh, wa duk da irin waɗannan abubuwan fashi da makami wani rashin haƙuri ne ke jefa shi damuwar duniya ta ishe shi kuma ya rasa yadda zai maimakon koma gun Allah mai zikirin Allah ya haɗu da Allah ko bai samu komai na duniya ba zai samu nutsuwa nutsuwan nan za ta hana shi waɗannan irin abubuwan da za ka ji kafirai suna yi na su je su kashe kansu abu na biyar yuqawwi al-qalba wal bada shi zikiri yana ƙarfafa zuciya yana ƙarfafa jiki practical rayuwa in kai ne zikiri ne lafiyar ka za ka fi wanda baya fi zuciyar domin shi ciwo nan ce ko in ce rashin lafiya daga cikin abin da ke ƙarfafarsa shi ne raunin zuciyar in zuciyarka da rauni to rashin lafiyar ka ƙaruwa take idan zuciyarka tana da karfi za ka yi tana saurin warkewa wani wani abu ne sananne daga ka tsorata da magani to sai ka ga abubuwa suna ta farfarewa in an zo gaishe ka ba ka da lafiya shi yasa ake so a rika cewa mai a'a al'amarin naka ai da sauƙi daga an ce a Allah kiyaye to wannan ba mu sani da abu zai kai sai ka ji wani ma sai kama kuka sai rabar ne kuma shi ke nan sai abin ya lalata daga likita ya zo duba sai ce ayi lamarin mai faru sai a ne wani yanki dai tsora kai a ce zuciyar tana da alaƙa da jikin to shi zikiri yana ƙarfafa zuciya yana ƙarfafa jiki duk wannan magana in ji malam ibnu qayyim لي أن بتحسن الوادي أبو نشرة ينور الوجه والقلب ذكري هنا حتى تسكى لزوشيا تمشي قسام الحسكي أزوشيا لحسكي أخسكا أبو نبقي يجلب الرزق تسيكي نتاجي ذكري هنا كاو أرزقي كاذا 嗯。Mm ba kai ba ka ji ka gwada kai zikirin idan baka samu kobo ba kace ba haka bane kwantar da hankali ka nutsu in dai kana zikirin Allah to Allah zai kawo maka arziki ka yadda da Allah wannan abun ba kai ya bane abu na takwas yakfi الذاكرة المهابة والحلاوة والنبرة شيء ذكري ينا لله يمكن yana sanya masa tufa ta kurjini daga mutum yana da kurjini shine almahaba ba mahabba ba to so a mahaba shine kurjini ko ido aka rime aka kalle ba za a rena ba wal halawa da daɗin zama ko ana jin daɗi da kai sai mutumin kirki ne wal nubra da haske da annuri a fuska abu na tara يورث محبة الله للعبد ذكري ينا حين يارى متون وتوصويا ألا تتميه ما لا يسامو ألا يسوس التي هي روح الإسلام كفامو ألا يسوق قوان سوى روح المسلم بابو أبن يسوس وما سوى الدين ذكر الدين أتي كافامو ألا ينا تنكر shi ne ƙutubu addini, ginshiƙin komai na addini abu na goma ya jilibu muraƙabatin abdi li rabbi shi zikiri yana sanya ya jawo maka ka samu kiyaye Allah da kula da Allah da jin yana ganinka da kunyarka da barin abin da baya so da kullum ka shiga cikin abin da Allah yake so zuciyar da kullum ka riƙa ji babu lokacin da ko ka kunya kai kaɗai ka riƙa jin cewa Allah ba ya a kullum kana kana jin kamar ga ka ga Allah wannan zai hana ka saban Allah to wani shi ake cewa muraqaba duk abin da ka tashi za ka yi sai ka tuno Allah ya hana duk abin da ka tashi za ka yi mai amfani ka ji Allah yana so kuma yanzu yana kasa to wannan in kana zikirin Allah za ka samu irin wannan muraqaba hatta يدخله في باب الإحسان أحكى أحكى أذبك من يوان يشجرك كي أوفر إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وإن إتك إحسان أبو في مراتب الدين إذا أكبر مرتبة الإسلام مرتبة الإيمان مرتبة الإحسان في كذا مسلمين فإنك هو كذا مؤمنين bayan ka zama mumini sannan ka zama muhsini to in ka samu wannan muraqaba a zuciya da jin cewa Allah yana ganin ka koyaushe a hankali a hankali za ka samu istani guda saba'in da uku mun goma abu na sha ɗaya ina ba, zikiri yana haifar da yana gadar wa mutum ba, komawa zuwa ga Allah وهي الرجوع الى الله في مفهوم الرجوع بان فيبقى الله عز وجل مخزعه وملجاه كما قال سبحانه وتعالى شيني مبودرك ان ذاك بودي تقوم اذا بلا اياه وما شيني ما فكرت ان ذاك فكر اذا داموا تاداميك كي تقوم ولو ابيك abu na sha biyu yuri su kurbar zakiri mai wasu zikiri yana sanya bawa ya zama kusa da ubangijinsa fa'ala ƙazuwa zikiri hilillah ya kuna ƙurbuhu min in kana son ka samu kusanci zuwa ga Allah to ka nazarci yin zikirin Allah yin zikirin Allah yau da kullum shi ne zai sa ka zama kusa da Allah nisantar zikiri shi zai nisanta ka daga Allah kana barin zikiri za ka ga ka na nafila suna lafuwa ka ɗauki wannan ka gwada ka kana barin zikirin Allah za ka ga ka daina su masu masjid ko ka a tayin fajr wuturi da kyar bacci ba alwala ba za ka yi wuturi ba ka tashi ka kwanta shi ne ne da ƙin za ka tashi duk wani zikiri na sa kawo wannan kana da zuntar zikiri za ka ga kullum waɗannan abubuwa ba ka wasa da su yanzu ni kwata-kwata zikirin ma'ayar eh, wuturi ba baya kun da ba ruwansa bai damu zai kwanta ya yi alwalar da ko kuma ya sa ran zai tashi kafin a kira sallah na ƙarshe ya yi wukiri. wallahi yin wukiri ɗan uwa ba ƙaramin abu ne ka daina sakin jikinka in ka rasa damar yin wuce ya kamata a ga damuwa tare da kai cewa ka makara ba ka samu kayan yake duk ba hankalinka ya tashi wasu malamai suna ga idan mutum baya wuce ba ba adali ba ne ko shi da sama a kai in baya wuce wani shi ne ra'ayin imam ahmad bin hamad ya ka ce wani ko wuce baya yi a ce ina in an zo neman adalai sam sam baya ba fa tamfarin farilla ba yanzu sai ka samu mutumin da farillar ba ma sallah a cikin jam'i baya zuwa ana kiran sallah ya wuce ta kofar masallaci ba zuwa ba zai ba ba abin da ya dame shi Allah tsare abu na sha uku يفتح الله به للذاكر بابا min من ابواب المعرفه في ذكري idan mutum yana yin to Allah yana buɗe masa kofa babba ta ilimi eh, Allah na buɗe masa kofa babba inna ma ya Allah min ibadihi da ulama in aka samu tsoron Allah Allah yana baka ilimi ya ƙara maka ilimi da kana son ilimi ka yawanci zikirin Allah na sha hudu yurisu alhaibata li rabbihi idan mutum yana zikirin Allah ya kuma nazumce shi wannan zikirin zai haifar maka zai samar maka zai gadar maka tsoron ubangiji razana daga an ambaci Allah ka ji kunya ka tsorata ka tuno cewa ya hana abu kaza ka nisance shi wa ijlalahu كما بين فنيا مكا جرم محلي لشدة استيلائه على قلبه تبود الألم رمجان بذكر يمكا زوتيا ذكر يمكا زوتيا كاسا كنا ننكا الله ما جنرك الله كوما يلاك فيه الله ما تستفيد الأولو أشكيك وسيد ما جرم الله يا رجايا قاسيك يا فكرة زوتيا دفشا بدأت تبقى تهيا شيء تملا كما استيلاء على قلبه وحضوره مع الله إذا ما كل سنة على بحر الله تذكرين ذلك يا مصوري ولم فائدة جسنا لا مهم من شيء ولم أبو نشاد يعني ما نقول يورث ذكر الله تعالى للذاكرة ويورث ذكر الله تعالى للذاكرة shi zikiri in kana yin sa zai zama sababin in ka ambaci Allah Allah ya ambace ka kana ambatan Allah Allah shi ma zai ambace ka ai hadisi ne kudusi mun karanta shi a cikin wannan muqaddima a hadisan da muka bi cewa idan bawa ya ambace ubangiji fi nafsihi menene ne zai faru Allah ma zai ambace shi fi nafsihi idan zakarahu fi mala'in وإذا ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ أكثر منه أي من كرمت ولا تو ولا ينافع الواقع إن كان ذكر ولو لم يكن فيه إلا هذه لكفى بها فضلا وشرفا ما الذي يقول والله إذا باب وتفلل با وتدرجة ذكر في ولا كوي تتأشف yanzu a ce kana da ilimi cewa Allah ya faɗi sunanka hmm? ya za ka ji da daɗi inda ana gaya wa mutum a aiko misali da aiko mala'ika sai yau ya zo ya je wani masallaci ya ce yau nan dukkan da wani da wani da wani ya ji Allah ya amince kuma ambaton da Allah zai wani iri zai ambato ne na alheri sanya soyayyarka a tsakanin mala'iku ko a ɗaukaka maka daraja a faɗi sunanka kai ko shugaban ƙasa ne faɗi sunanka ake ji na ce murna ake zuwa amma an ce a ina kuka ne a ina ji har sunanka ya faɗi? wani ma wallahi ba su zama ƙasa ba ce a man mara lokacin zama in ya faɗi sunanka wani sai an zo ana masa da ko ba haka ba ne? Hmm, sai a je gwamna ko shugaban ƙasa. Sai ka ga mutum har wani sai ya bugo masa waya ce na ji fa a rediyo a cikin jawabin sa ma sai da ya ambace idan Allah ka tuno a ce ubangiji ya ambace kuma me ya ambace ka saboda kai kana ambatan ka yasa zai ambace ka ta wata fuskar da zaka ƙara ganin girman wannan kai bauta maka kai shi kuma Allah ba bauta wa shi ake bauta ko ba haka ba ashe har ka kai matsayin da saboda abin da kai shi ma Allah ya ambace ka da ce wani mutumin kirki wani ku sa sunansa a cikin waɗanda za su shiga aljanna wani ku sanya shi a cikin waɗanda mutane ma za su so shi a duniya wani ku yaye masa abubuwan da da aka rubuta za su same shi na bakin ciki duk a hana duk saboda mu wannan ambato da Allah maɗaukaki zai masa Allah ta samu abu na sha shida yajlibu hayatal qalbi shi zikiri yana jawo rayuwar zuciya daga zuciyarka ta zama rayayya ba matacciya ba wa huwa mithlul ma'i lissams yadda yake sa abu ya kama jikinka kamar ruwa yadda ruwa yake to haka zikiri yake don haka in kana son ka samu ka ta zama tana da rai to ka riƙa zikiri Allah zai sanya maka rayuwarka ta zama wato ko ce ka ta zama rayayya mu kai na ashirin sai mu kai mu raba uku kenan yau ko ashirin da kai? abu na sha bakwai azzikiru qutul qalbi wa ruh shi zikiri shine abincin zuciya da ranka abin da zuciya take ci shine zikiri fa idza faqada al abdu dan ka idan bawa ya raka zikiri fara bi manzilatil jismi idza bayna hu wa bayna qutihi idan bawa ya raka zikiri sai sa ya zama irin da yadda jiki in ya rasa abinci ya jiki in ya rasa abinci ne ke faruwa sunansa yunwa ko kuma a haka a haka sai mutum ya kaikashe ya yankwane ya bushe a haka a haka ana tafe sai nan sai fasuwa sai mai kuma sai mutuwa to haka nan dan adam zuciyarsa idan mutum yana zikiri to Allah san ta'ala zai sanya masa rayuwa mai kyau a zuciya kuma sannan ya zama yana ya kusa yana cin abinci yadda ya kamata abu na sha takwas gana jana ne min sabi'ihi shi zikiri yana sanya ko yana wanke tsatsa zuciya a sabi'i shi ne tsatsa idan tsatsa ta yawa me yake wanke abu yanke idan kana da wuka ko ko tsatsa me za ka yi mata a sa wani nan ko fetur ko kanazin ko makamancinsa ko ya wanke sai ka ga an yi fakarinta an gyara ta sai ka ga wata na kyalle an yi maganin tsatsa to zikiri kamar shi ne wannan man da za a sa don a wanke wuka mai tsaka to in zuciyarka tana da tsaka maganin ka shine zikiri wa sab'ul qalbi menene tsakar zuciya mana ce tsakar zuciya huwa al-ghaflatu wa dhanbu abubuwa biyu sune tsakar zuciya da gafala gafala kuma kike sa da ma shine zikiri wanda yake an ambaton Allah to bai gafala ولا تكن من الغافلين لما تأتي في الذكر تأتي في الحركة لما تكون لك ولا النور ولا بات الذكر فيكم الذنوب الذنوب الشيمة فبدينه لتجاه وطو آل آه، أحديث آه، أبو نشرة شرح يحط الخطايا ويذكره ذكر هنا كان كيزن بيت ينا كأي تفنى خاطئ وفنى ذبي واحد أنا وانشي فيه فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات domin ku shi zikiri yana cikin mafi girman abubuwa masu kyau su ku abubuwa ayyuka masu kyau suna tafi da suna kwashe suna zubar da zunubai da ayyuka miyawa abu na ashirin da ɗaya shi zikiri yuzilul wahshata yana busar da kewa yana ɗaya da kewa bainal abdi wa bainar rabbihi tsakanin bawa da ubangiji kamar da zai ambata ɗazu ne in mutum ya bar zikiri a hankali a hankali za ka bar na bar a hankali a hankali sai ka ga bar famili an gani yau da ka in kana kan ka samu wasa ka da ubangiji to ka daina jiki ta ku babu wanda yake son samu wasa wanda wasa shine kewa ya zama kawai kun yi nisa da juna ba ba ruwan Allah da kai ba ruwanka da Allah don aka samu wannan shine an samu wahsha Allah tsare mu daga wahsha to zikiri yana kawar da wahsha wal ghaflatu wahshatun tazulu bi zikiri da haka gafala wata kewa ce wadda abin da ke tsaye ta shi ne zikiri abu na 21 wanda za mu tsaya a kansa shi ne azzikiru yuzkaru bihi sahibuhu حول العرش allahu أكبر shi ذكري da shi ake ambatan mai ambatan Allah a kewayen al'arshi ma'ana mala'iku masu riƙon al'arshi saboda zikirin da kake kai bawa a duniya za ka ji ana ambatan sunanka a can a al'arshin ubangiji to mu tsaya a kan wani wannan ko ita aka faɗa ita ma ta ita ko bata ita ma ta ita a ce maka lamba ka ta fito irin abin da ake cewa da hausa ko eh, ce wani ai lamba ka ta fito eh, an ambace shi an dago shi an yi kaza an yi kaza muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar mu da mu da wannan zikiri kuma wannan in aka faɗe shi a matsayin wannan sa na zaɓen in karanta mana wannan domin zai ƙara maka kwaɗayin karanta wannan littafi ka san zikirorin nan ka haddace su ka riƙa yawaita wato amfani da su a rayuwarka za mu tashi kan na ashirin da biyu Allah ya kai mu zama na gaba Allah sun ta'ala ya amfani mu da zikiri Allah sanya mu cikin masu ambatan Allah duk abin da muka karanta yau guda ashirin da ɗayan nan na fa'idojin nan da sauran ma da damu da kansu muna roƙon Allah su tabbata a kowanne ɗaya daga cikin Allah ba mu su Allah ta mu dace da su Allah subhanahu ta'ala ya ba mu tawfiqin yin zikirin a kowanne kowace da za mu samu wannan sakamako da fa'idoji a wannan rayuwa ta mu ta bauta ga ubangiji ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin mutanen kirki Allah ka kada ka sanya mu cikin gafalallu Allah ka gyara mana mu ka taimake mu kan gyaran mu Allah ka tsara mana san zikirinka daga cikin zikiri ko sanya ya uwa ayyukan nan na duk wata ibada da za ka yi ta baki karatun alkur'ani addu'o'in nan da waɗannan kuma wato azkar da za ka yi tasbihi tahmidi salatin manzon Allah duk suna cikin wannan zikiri in ka yawaita su insha Allah ta'ala za ka samu waɗannan fa'idoji Allah ya taimake mu ya Allah ka biya kowa bukatun sana alheri Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah duk wanda ke cikin wata damuwa tsakanin ka da iyalansa ya Allah ka yaye musu Allah ka haɗa kanmu tsakanin mu da iyalanmu Allah ka kawar da damuwa ya Allah muna roƙonka duk wanda suka nemi a yi musu addu'a akan wani lamari ya Allah ka karbi addu'ar mu dangane da su baiwa Allah da kullum muke roƙon Allah ya ba ta haihuwa muna fata Allah maɗauki ya ba ta haihuwa Allah kawo mata haihuwa kuma Allah ya ba ta wato ɗa ko ya mai albarka hakanan duk musulmi wanda ke neman wannan arziki daga Allah muna roƙon Allah madaukaki ya bashi wannan arziki da kuma sauran nau'o'in arziki na rayuwa Allah san ya cire mana bakin ciki da damuwa wannan hali na tsadar kayan abinci da hauhawar farashi ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka ɗauke mana Allah kawo mana magani wannan lamarin Allah ka tsarkafi tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu yadda rayuwar mu za ta sauki ya Allah muna roƙonka taimaki shugabanni wajen ɗaukar dukkan matakin da shi ne zai zama mai amfani kuma shi zai zama magani wajen maganin waɗannan damuwa da abubuwa da suke aukuwa na sashen hankali